من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين الله سبحانه وتعالى ومن الكاوى وأيكم من الخير za ku kalmar da kurakuran mu da zunubi da sa'a da kuma rufa mana a cikin da muka shiga muka fito duniya da lafiya mun mutu mutumakon Allah nan dai subhanahu wa ala da ya sa mu fita da imani a ƙarshen rayuwar mu alhamdulillah da mu yau sha takwas daidai ga wata jihadar ula na shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke shi da sha shida ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da 2017 miladiya da muke karanta wannan littafi hikmatu min na babban malamin na ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji sanya saladan shi a mizanin ka da wannan saman to da izinin Allah zamu mu tashi a bincike na biyu da farko a karkashin khalifancin sayyidina Usman كيفية تولي عثمان بن عفان الخلافة عند سيدنا عثمان يدو كان خليفة يجي أري كجرا خليفة وتحنيو إلى تقاوس من تو خليفة كم فرق ستة الشورى ستة شورى شورى شورى شورى شورى a tattauna a ga wannan abin da yake sannan a mataki a mana yake lamma su ina umaru radiyallahu anhu yayin da muluk ba mazuki Allah ya la'anke shi ya so sayyid na umar da wuka a kici ya karke shi ya Allah ya ala al-khilafa fi na fari Ina Umar sai abin da ya yi ya zaɓo shi da ne, ya sanya ƙarfancin a tsakaninku. Ya yi nuna nomination mutum shida, ya zaɓo su ya ce, ko ga waɗannan mutum shida ku je ku ta ku tattauna, duk wanda kuka abin nan ya cancanta ba shi ƙalifanci cikin la wannan mutane shidan ko su ne Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib sai Talha ibn Ubaydillah Zubair ibn al-Awwam sai Abdurrahman ibn Auf sai Sa'd ibn Abi Waqqas ina jin waɗannan ina jin karanta da shirin da jannah ko dukkansu suna cikin waɗanda aka musu albishir dukkansu a yi ma kowanne su albishir da shiga aljanna sun yana doron ƙasar nan bai musu ba ina ka ta gane ba kun gan sun shiga a nan kan ga sayi na umar kuma ga sayyid na abubakar ɗayan sun a ina jin abdurrahman bin a yana nan shi ta ji zaitu zai bin harisa amma waɗannan mutum su da su sai da umar ya zaɓo bayan ya farko da shi an farke shi ba zai yi ba zai rasu ya ce to su yanzu sai ya nominate mutum da shida nan ya zaɓo su da su to ga waɗannan su je su tattauna a tsakanin su su fi da wanda zai zama to khalifa a al'ummar musulmi. Wata ta shura kisan ita shura da aka kama kwamitin shura ɗin rawaha al-imam al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya so eh, kisan a cikin littafin sa sahih al-bukhari insha Allah tabaraka ta'ala yau da yau da gobe da ya muna yin shi wata rana Allah zai kawo mu akai a ruwayoyi biyu ne na wancan dan shi a nan mihnaf shi ma ya kawo tashi bayan yanzu ma da ya fara kawo mana ta sahihul bukhari din ne mu karanta ta mu yanzu mu je mu cikin shuran ta kasance da ya kawo mana ita wancan riwaya ta wannan dan shi a din makarantin nan kuma aka kuma aka rubuta aka karanta ta alifafan tarihi imam bukhari yace hatta eh, yace hatta alama an kawo ta cikin sahihul bukhari domin mu san anna tarihi ya zuko tarihi baya baya eh, abun nan haka fa hadha al-imam al-bukhari rawa lana a'zam qissatayn yace da imam al-bukhari nan ya ko mana mafi kisoshi guda biyu kura haula al-jadal wa jayayya tsakanin mutane yake waita game da kisoshi وقد ذكر البخاري قصة طويلة إمام البخاري أسئلة التسعين أجل جاءت قصة مجتمعا في مقتل عمر رضي الله عنه قبل سيدنا عمر الله من يجل شيء أخي حتى وصل إلى أنه قيل لعمر har ya zo inda aka sayi Umar Allah ubangiji da shi aka ce ya amiran mu'mini ka amiran mu'mini kai wasiya istaqli ka nemi ka kawo mana ka bayyana mana wanda zai zama to khalifa bayanka yayin da dai sahabai suka ga jikin ya kai jiki ciwo ya kai ciwo na umar sun ga alama ba su ba sai suka ga kaci to tun yanzu fa wurwuri fa za a ga wanda zai jagoranci bayan baka Sayyidina Umar ya ce ba a ji a haƙa bi hadal amri. Wasu mutane suka ni ban ga wanda cancanci wannan al'amarin jagorancin ba. Min haƙula in nafar sama da waɗannan mutanen. Allah ba a ko waɗannan jama'an domin alladina tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ra'atun anhum. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba face yana mai yadda da su. a ce yana mai ya su fasamma sai ya kira ya jera sunayen su kamar haka fasamma aliya ne ta su na ali daya wa usman da na usman biyu da zubair uku wa talha da talhatu hudu da sa'ad da sa'ad ibn abi wa sai abdurrahman ibn auf yake ji kan ga waɗanda suka fi waɗannan bayin Allah sai manzo Allah kuma ya rasu yana mai yadda da su yana mai yadda da al'amarin su saboda haka ni cikin su zan yi wasiya ku zaɓi ɗaya wa kana yace yashhadukum yashhadukum Abdullahi ibn Umar yace wata ila Abdullahi dan Umar Abdullahi dana shi ma ya zo taron naku na shura amma wa laysa lahu min al shay'un sai shi bai da hannu a ciki bai da wani sai a ciki bai cikin nomini wanda na na abun da na za ku muku فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك دم الله تماما دم أبي وخاف وأن شو زبنت Ya شنكنت shi ya cancanta wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma kungira idan ba shi bane duk wanda aka zaɓa a cikin mutum shida in nan to lalle sauran su ba da haɗin kai fa inni lam a'jiluhu an ajlin wa qiyasatin shi abu din nan ba wai na cire shi da ya cire shi a matsayin gwamnan kufa kufa shi ya cire shi a kusa na kufa can ga shi kuma ya yi nomination ɗin da zaman koma shugaban ƙasa gaba ɗaya to ya aka yi wanda kuma aka kira a gwamna yanzu kuma an yi nomination ɗin shi an zo an zama shi kuma ya zama shugaban e cire shi da kuka da na yi a gwamna kuka wajen ya gaza wani ya kasa ba ko ba ya bane al'adu ce kawai ba al'amari na ba wai don gazawa ba da fata an gasa ba wai kuma an wala kiyanati ko kuma yayi haƙinci bane am ba don ya yayi ba na kama shi da shi ko kuma ya gaza bane am ko saboda in kun zaɓe shi ya cancanta shi iya shirya su a matsayin gwamnan ko ba a yi ya gaza bane ko ya yi haƙinci bane falamma kuriga min dabbi bayan Allah ubangi ya karbi rayu da ransu na Umar aka gama jin da shi aka gama jana'izan shi istamadu radiyallahu anhu sai mutum shida suka haɗu da su قال عبد الرحمن بن عوف da Rahman dan auku yake kitabu amrakum ila salatatin minkum ne shawo ta zaɓi mutum uku a ciki kawai saura janye kala zubairu sai zubairu dan auban ku sai zubairu yake kali da amri ila ali ila janne wa sayyidina ali wa qala talhatu ja'altu amri ila usman sai shi talhatu yake ni na janne wa sayyidina usman قال فقد في وانسان فقد في زيد فقد قال الامر الى عبد الرحمن بن عبد الله na shi al'amari mana bawa nawa ga abdurrahman nan kuma bairu shi fara yake ya zaɓi ali kuma shi ne yan shi'a suke la'anta a cikin wanda yan shi'a suke la'anta suna cewa baɗin shi na ali ne akwai abubakar رضي الله sai سي sai سي sai سي sai سي زبير سي نانا عائشه رضي الله sai سي حتى سيدنا umar. wanda suke la'anta su ciki da suna siya kafin to kuma shi ya fara yawa masa ya dina ali Allah ubangiji ya lafiya shi wa haka haka nan ne kana zuwa talafatul mutum uku suka janye haka nan ne mutum uku suka janye suwa suka janye tanazara talhatu wa zubairu wa sa'ad ibn abi waqqas sun suka janye yanzu al-murashakun nomini kenan wanda suka kusa yanzu yan talata yanzu sun samu kurkuku shine ali ibn abi talib wa usman ibn affana da abdurrahman ibn abi ko ba haka ba فقال عبد الرحمن يا عبد الرحمن أيكما تبرع من الأمر فنجعله إليه يمكن تشكي كل duk wanda ya ji a cikin ku ko biyu da kuka da sayyidina Usman yi sayyidina Ali ya ce cikin cikin ko biyu yanzu ne uku amma ni ina so cikin ku ko biyu idan duk wanda ya ji ya ma wani to insha Allah za a fito a a kelanta wa jama'a cewa wanda aka fita wallahu alaihi mu dora masa amanan Allah wal islamu mu dora masa amanan musulunci da yanzuranna la yanzuranna qabbalahu fi kowa ya duba wanda ya fi cancanta kuma duba kansa ta ce hani wannan magana sai ya sa su ina yi shiru a وقال عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف يشي jin wai shuru ne ni in jagoranta wannan al'amari wallahu alayya Allah alu al kuma wallahi cikin nan dai ni na ɗaukan matsaina babu wanda zai kauce a tsakanin babu wanda na kai shi maballanta na na saboda haka kullum su kusanci wannan al'amari Ya kala da ya ce kala na'am na ce kuma kuma yanzu Allah alu an asbali kuma ni in nan kun yadda ni in nan in danka hannu wanda ya fi cancanta inda kun yi turu kala na'am sai ya ce eh, ya eh, kawai duk wani da ka rika hannu kawai shi na yi ɗaya ya ce duk da karfe hannun shi kuma da kamar mu zama ni na yi na zan masa mu baya ba a kuma ya ce a hadihima sai ya dinka hannun ɗayan su ko ba da ke yake lafi karabatun min rasulillah kai kana da kusanci dangantaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wal qadam fil islam kuma kana suka ritaya zuwa amsan musulunci ba ba ku alƙa zan haka kai ma dan dangantakar ka manzon Allah da hidayar ka zuwa addinin musulunci sallahu alaika lakin amma kuka la ta'ala na haɗa ku da idan na zaɓe ka za ka yi adalci haka na cikin amma ku Usmana idan kuma Usmana na zaɓa kai nan da ka kuma Allah wala ko Allah za ka yi sabbi ta wa asaka da su kuma kuma akar kan ya ka kai ta kaya ya ba ya kai ta da wannan ya kai ta da wancan sai ya kai ta da mutum daya da kayan huwa Usman قال له ذلك في أمريكا wai ka san matsayin ka addinin musulunci kai wani ne kai wani ne ga gudunmawa amma kana kudi idan na zaɓe ka za ka yi adalci kuma idan na zaɓe aliyu da aka biyayya da lantarki da ɗa'a da ke e eh, suka sai da kowa kowa ya tabbata lamma a kadar mai tsaka in da yake sai su zauna ka sai ina ali da sai ka san matsayin ka sai ana da dangantaka da jini da kuma sai ka manzon Allah kuma kana cikin da suka riga ya zuwa ga addinin musulunci na karɓar addinin musulunci idan za a faɗa kan ka za ka yi adalci ka ɗauka mun alkawari za ka yi adalci sannan kuma idan za zaɓen ya faɗa kan sayyidina usman za ka yi biyayya da ɗa'a da ladabi da dare shi ke tabbata kan alkawari wanda ya ce da sayyidina usman shi kuma yake ka san matsayinka da dangantakar da manzo Allah da matsayinka addinin musulunci idan zaɓe ya faɗa kan kashin nan za ka yi adalci yake kan kashin adalci idan kuma ka ya fada kan sayi na ali za ka yi biyayya da ɗa'a da ladabi a garke sai da ya ɗauki alkawari daga gare su ba ɗaya daban-daban ya suna da su. amma a gaban nisa a yayin da ya karfi ya ɗauki alkawari da kowa kala sai ya ce irfa ya daga ya usman ya haɗa. kace sai suna wasu ne ko mun hannu shi ne ko sai ya maka baya baya abu baya alahu aliyu aliyu shi ma ya sake daga ya yi shi na usman baya wani da abu dari su baya uhu duk waɗanda suke cikin sauran cikin shida ɗin nan kansu da yawa ta shi mu baya hadihi riwayatul bayat ke nan ta fito kuma an ta ce kwamfin sura sun za su ba ni jama'a su ko su kai maka yi na usman mu baya hadihi ita ce riwayar mu baya da aka yi wa Usman wanda ta zo fi sahihi Bukhari kamar yadda suke a cikin littafin sahihi Bukhari wa hunaka tafsilatun ukra akwai wasu kuma bayanai daki daki fi sahihi wanda suka zo cikin sahihi Bukhari din cewa أن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام وتدا ومن شك كتب har sayyidina Usman da Ali da Shi Abdurrahman bin Auf Shi Abdurrahman bin Auf abin da yayi ya zauna kwana uku yana consulting mutane a cikin gari ina fata an gani yana tambayan mutane game da wanda ya cancanta kazul muhajirina wal ansar yana tambayan mutanen muhajirin da ansar da fatar hatta qala radiyallahu anhu sai da ta kai shi abdurrahman dan Allah yarda da shi yake wallahi ma taraktu baita min buyutil muhajirin wallahi babu gida ɗaya da na bari da gidajen mutanen muhajirun wal ansar gida ɗaya da na bari da gidajen mutanen madina ansarawa illa wa sa'altu bi fasir sai da na shiga kowanne gida da tambaye su lai kun don kin kowane gida game da sayyidina Usman وما رأيتهم يعدلون القرآن أحدا dukkansu babu wanda suna kifi shi ake sama ko da mutum ɗaya ko ba ba kaman Usman ba kaman ba kaman ba kaman sai da wannan kwanzuki ɗin ya zaga ya kamata su kuna ya ji biyu in mutane da maganganunsu shawarwarinsu kuna ya shigo ya yi mutum ina Usman da Aliyu wannan tambaya sai idan ma ne aka zaɓa kana da yake a'a to haka aka yi ina fata an gani Hai! anna hadha Abu. amr wannan al'amari zaɓen sayyid da Usman bisa halittarci yadda kullum ba sharatan fil bai'ati wai ba da shigan su ne? kawai a kaino sai da ya ɗauki kwanaki shi ba yana zagawa yana tambayan mutane Sai wata riwaya ma wanda muka karanta a sauran littattafai ya sun zauna ɗaya bayan ɗaya ne sai sai a kira mu kai yanzu wannan al'amarin ba ɗaya da wata cikin cancanta sai a zauna da mutum da ya ce kai muna ganin usman kai fa cikin waɗancan shida zauna da mutane da a wanda a bayyane ba إنما اختلط aka أن da ba? bayan ɗauki alkawari tsakanin cikin da kowa ya yadda wanda aka zaɓa zai masa ta'a da biyayya bayan ya yi haka da sai kuma na tsawon kwana uku yana tambayan yana shiga gida gida gida gida na muhajiru na ta'ansa sun mafi da tsalika sannan bayan haka ikhtar ma sai ya zo ya yi masu na usman mu baya amiran libuti ya ce yana da cikin abin bakin ciki da takaici annana nara kutubar tarihi hakika idan ka leƙa littattafan tarihi na yanzu Allah ta ta kallamu an hayatu sahaba yanda suke bayani akan rayuwar sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ku ibo an hadu riwaya kika ta ɗaya ba sa ka wannan riwaya din wannan riwaya ta sahihi bukhari wata kudu bi riwayati abi nisna fi madhuba fi tarikh al-qabri an tarihin mu nan da wanda ake karantawa a curriculum na makarantun boko za ka ga wannan na abu hikmat makaryacin da sarki annan shi ne suke ne suke kawo na karya amma nasu ha ga yadda nasu wancan wayar take wanda take yaduwa har Allah ya san muka karanta kuma inda za a ɗauka na da suka wuce shekaru ba da ke kafin kusan wannan ɗin su tsari mun nemi gafaran Allah domin ita wannan ɗin ta tsaro mana a haya ita curriculum na ABU Zaria a tarihul Islami wannan ɗin ne yanzu duk modern abin da littattafai ake koyarwa za ka ga wanda ta aka karya wanda yake nuna aika aikan sahabai da tsakanin su shi din ne ake yanko a karantar har yau ba ku yau har yau shi din ba inda ake karanta a tarihi din sai ya in eh, eh, wannan eh, rigima sun da sahabai a shi aka aka ake karantarwa ina fata an gane ko aka alƙuna hadisi dan bangaren hadisi kenan kana nan ka kan shekara shida amma an ba'u da za a yanko maka dan ka maka rayuwar manzon Allah ko Muhammadu binu kaza ma san shi kaza ƴaƴan shi Ke kuma wajen wannan tarihi sai dauko maka inda sahabbai suka yi ta cewa zina zarafi matsayin da tarbiyyar da suka samu da na tsawon shekara ashirin da uku ƙarfin su yi irin wannan ba da yake dama ana son a yi kanishin ɗin ka daina ganin su kusurci da daraja na da a yanko ana koya ma yara sun tuni su tafi ta ga yadda wannan iskar ta ƙaryan take tana cewa amma ci da umaru bin khattab yi da ta kose ta na umar da wuka ɗin ta kashe shi ila lahu sai aka ce masa ya amiral mu'minin lau lafa ya amirul mu'minin da ya kamata ka yi akalin kai ka nuna wanda zai mai gurbi ka ga ainihin wannan kana sai ku man asalifu ni yanzu wane ne zai ɗauko ya ɗaya ɗauke wannan shine zai zama to khalifa ne? Hmm? Wane ɗauko, wanda yana nuna shi su na kuma tun a cikin ya nuna babu kirkin da shi ya yi da shi su ina ba لو كان أبو لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا da abu bai da amin jarra yana nan a raye to da shi zan ba mu da yake shi an san ya mutu kafin lokaci domin ne domin fa inni sa'ala ni eh, eh, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko fa in sa'ala ni rabbi sayyidina Umar ya ce da ku banjiji da bai ku gobe kiyama me yasa ka shugabantar da abu bai da sirra yake da an faɗi faɗa wa Allah ina da hujjan shugabantar da shi sai wa Allah سمعت نبيك يقول أمين هذه الأمة sai in wa Allah ai na ji man ka Muhammadu sallallahu alaihi ya ce aminin wannan al'umma ta cikin shine Abu Abu Ubaida kan shi da manzo Allah ya faɗa ko yace aminin wannan al'umma ta wa gaba ta shine Abu Ubaida Abu Ibn Sa'd yace ko yaron ba yana nan da rashi zan shugabanwa shi zan so gabatar wa al'umma kuma in Allah ya tambaye ni gobe ya kiyama ina da kuɗi don na ji manzon Muhammad ya ce shi ne san al'umma ba yau baya ne walau kana sadiqun maula abihi sai fa tahayyan haka da wai sai sayyidina umar yake da salimu maula abuhu zai fa yana nan a raye lafuhu da shi ne shugaban imamu abu ubaida shi ma ina da hujjar da zan ba wa Allah gobe kiyama in ya tambaye me yasa na tuba da shi sai ku ce ku da diya ka ya kulu inna zaliman shadidul hubbi lillah a mafi soyuwa mafi son Allah a cikin shi ne talim. قال lahu rajulun, wani mutum ya ce adulluka alaihi in nuna maka shi abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace arad adulluka alaihi in nuna maka wani wanda ya cancanta kun da babu waɗannan mutum biyu wai sai kuma mutum da wa sayyidina umar in nuna maka wanda ya cancanta ka naka sai abdullahi bin umar abdullahi bin umar ka bada kaiwai su na umar ka talaka ba Allah ya kace ka wai wallahi ma arasta Allah ma arasta Allah bi hada kai ba Allah kake nufi ba don Allah kake yi ba kan ka idana wai kai ko kai ka tafi ko dulan ajiza an salati imra'atihi

a rubuta ta aka ta fama abu umar ya kai ke wajen manzo Allah ya kai karin ya kuma layi fa ina da matata na aure ta ina son ta baya na ce mu kullum a rubuta ita dan ba ka za mu shirya ba menene ne ya manzo Allah ya ce mai ka ja da baban ka kake ka fata an gani Ibrahim Ismail Allah Ismail lokacin da ya zauna a nan maka eh, ibrahim ya kawo su ya ajiye su da uwar shahajar ya girma har ya yi aure wata rana annabi ibrahim ya kawo musu zuwa ya zo gidan ya tarar da matan ya kwankwasa ya yi sallama ta fito ina da shi da aya ya jimo mana to ya kuke rayuwa kai na ana yi ana duk wahala ana ta kushe dai wato sai shi annabi ibrahim ya lura cewa wannan wata ce wanda ba ta kujiya ba ta tsaruka wa mijinta a kiri ya ce kawai sauran koma in ya zo da Allah ki ce mata wani dattijo da ya zo wanda ya kuma kan nan dai a gyara shi sai da kofar gidan nan wanda sauran bai yi ba ina fata an gane ina ina jin nazin ne ko na kwano ko na wani abu ta irin wanda ya kan nan a takaicin cikin cewa alhamdulillah tsari na ne wanda, ina fata an gane ko sai annabi ibrahim da eh, annabi isma'il da ya dawo inda zai je sai ya ga sayin da alamun cewa nan wani abu kasar Allah ya rubuta ilhama da cewa lalle wani abu ya faru akwai abin da an yi ba ko ne ke an suka shiga gonan kaza kaza kaza to ya kuka yi kaza kaza kaza ta dan kaza mutu ce ya tafi amma ya bar ka ya tafi amma a cikin sauran gidan nan ya yi kwana biyu da ya sake ta a dabbali moment ya sake ta sai ce a tafi gida ya kallame ki ina fata an gane ya sace auren wata aka kwana biyu aka kwana biyu aka kwana biyu da cije ya sake dawa yanzu ya yi sallama dai kamar yadda ya aka tarar da Ismail ba alaihi salam bai mata ina mai kiran ya fita ka za ka to ya kuke alhamdulillah alhamdulillah na nan kana kwana kowa da kala abu Allah ka san haka a cikin sun yi batiri tsafta amma in ka fito ka ce kalau ce kalau ka dasa iyalin da muka da kuɗa zu da ai ba ba wannan ba an gane ko muka da kuɗa zu eh ba ka ku baya a cikin kaji o cikin ba ba la ta ruka iri sanuna da kalau kalau sai to shi kenan kuma da amana da shi ce wani dattijo ya zo ya ce kofar na a ƙara rike ta sosai da kusa ta kama sosai ya dawo ya tambaye ta dai kuma da komai ta eh ga shi ga shi ga shi amma ya bar sauran na a rike shi a gyara shi a ƙara a da rike matan shi kun ga iyaye suka ko wani abu wa ɗaya na ko an gane ko ba da shekaru da kuma da ta ta su faɗa ma yaron illan da ta yake kada ya abu ɗan gidan kowa ne ba zai faɗa ba ne ba zai faɗa ba Kyakkyawa da yayin manyan manyan wanda shi da su ba irin mu ba ne. Sanar da yake kaga uba ya san shi ban da sharwa ne sun yi wasan kasa tare da shi ya san shi da kyau. San shi da suka kasa. Ya san abubuwan shi ya san abin nan yanzu kamar misali kai bayan abokanai da waɗansu iko akwai ɗan tara akwai ɗan tara dai in kuka tashi kuka tashi kuka zaman to da tawa ta yi kuka da ta san da ta a bar wannan ko ba ko me sallar sanin sa hijabi kana zuwa isa nake kawai shi ba zai ce maka wannan ɗan tara ne lokaci da yake kaza da kaza da kaza ba zai tona mai asirin da kai in ka ji za ka yi taɓa wa mutane su ake mace gida kuma da irin wannan karanci din da mutunci da kariya da karanci ba a tona amma kai wai sai an yi jirgin maka komai an tono ka in uba ya ja ta ya ja ka tace wa baba sai Allah kai kake wani walidi insana a girmama musu gaske a musu da kan ba Allah ya Allah ga abin da na so ga shi kun hana ina tawakkuli ga biyayyen da kake a musu na kace ya Allah kamar yadda mafi alheri a fata wata kira ka daɗe kana istikara ma alheri a wani abin da kuma alheri na ka gaba ba ya kace ba zai yiwu ba sai ka ce to istikara ne na istikara na kenan an gane wannan shi ne to shi ke da bai sai sai sai yi da Umar ya ce ma wannan mutum kun shugabantar da abdullahi dan a kan al'ummar musulmi musulmin da kasa masu matan shi ya eh, ya kasa bin umarnin suke matan shi kuma a nuna matan shi mata su karfin shi a gida ya kasa ballenta na shugabantar al'ummar da ma'a na musulmi ya arfa lana su ya ce al'amarin ku nan gaba ɗaya ba su ba shi ma hamisu ba arhabu fiha ni din nan bai yaba shugabanci ba ba na yaba shi ballanta na ku yi yi shi a yan gidana kamar kai ne ka ce ni din nan ni siyasa zan goyon ta ra'ayinka ballanta na ku koma Kiri samu ka yanzu da an gane ko an da kanta gane ta kawai da yi ku ne sana'a ku ne sana'a sana'a ma ta hannu ku je ku ne sana'a ta hannu kada ku ce eh baba ina sana'a ta sana'an siyasa ku ne sana'an hannu aikin gwamnatin ma inda ya saba yawanci ma a na a yi na hannu da za a yi samu kowa ya narke ce sai a yi da ofis sai an samu nan sai an samu can a cikin siyasa ya kai an gani ta zuwa lafiya da nan da ka shiga za ka yi gaba da shi za ka yi gaba da yi ogun yana kuma da wane to ko ya kwanta a cikin ba za ka shi shi shi saboda bai shirya a uganka sai kuma an zai ke haƙƙin musulmi alal musulmi haƙƙi ne a musulmi a wuyan ɗan uwansa in ya rashin lafiya a kai shi amma wannan sai siyasa ya ciki ta hana ta yanke wannan annabi yana cewa ka je ka ci a ba ɗan fatin mu ka je a bai shi da ofinmu in dai ka ka sai ka yi wannan ba za ka yi jana'iyyar shi ba ko da ya mutu kuma hanci musulmi ne a wani ɗan uwanci musulmi kuma Allah zai tambayi waɗannan haƙoƙin gobe gida. da aka ce hajji abin da shi ba ba da shi ba za a tambaye ka gobe kiyama ko ka je a munafurci ka je a koye ka ba sani in shi kuma ya sani da cewa wani munafiki ne a yana a kamaki da an kafira shi ana mun hukunka munafiki yanzu za a kawo musu magana to ya zama to ai mutum kake ji da na manzon Allah kai wani ma ba zai ma yi sallah ya kana kafa da shi ba cikin aure da ba ku ba wani abu ne ne ya dan adawa ne ya su gaba كم بين جهة أنت تبقى تقدم مسلمي لو أنت مسلم مسلم كان الجنين كذا كان هذا شيء هذا كان مسلمي إنما يوتيو إنما إنما إنما إنما يريد استقبال أن يوقي بينكم العداوة والبغضاء في الأمر والذكر ويصدكم عن ذكر الله عز وجل. الحرم تتكلم تبدأ غاني. إذا حدث غابات كان يوقي. Sai ya zira kati ya zira kati ya ce ya cinye gidan mutum da ta gina a cikin da wani gajero duk a cikin ba wanki yanzu mangoro kai kayi karatu kayi firamare aji shida kayi secondary junior da senior aji shida kaje kayi university kaje nysc ka zo ka yi master degree ma mala eh? ka ta wahalan polishing da program da gwale gwale iri iri da wahalan jarabar da ne ka zo ka samu aiki ka yi shekara talatin da ake kan sabisin gwamnati ma'aikaci ka gina gida ka gina mota ka gina wani kawai da karanta ba a jirgin mangoro ko abcd babu a kansa ko ba babu zuwa ya'u babu a kan shi kawai yana ne karanta ba ya ruya tashi a cikin shekara cin a aikin gwamnati ta kwadon sojan ashirin a akademi a zanari tana wahala wai shi a awa daya ko zama aji bai na aiki wai ya cinye gida da kan shekara talatin kana tarawa a gwamnati wai ya cinye gida ko problem ba a taɓa kashi ba ƙarfin wa aiki ko amma yana da busasshen ingila tsani ya haka ya haka ya rasa ba kawai wai ya fi gidan ya wannan da mota duk ganin da suna duk ya ci ne a jirgin mango wannan ba cin dukiyar mutane shi Allah ya haramta ta kuma ta ce yi Allah wanda ya shi wannan ka za ku za ku to kawai sai wani ya ce to shi kuma ga wani tsari na na siyasa shi ƙa'idar shi cikin da gaban ma da shi cikin da ba. wani kacin da ba ka yi alheri kace alheri da rubi a kafin ka yawa sai a cikin maka a cikin an kure ka da an kai kayan da alheri a kai kuma ta alheri nan ka ce shari ne kuma kuma irin wannan yi mutane a kekece ba a shiri wannan wuce layi a kekece a fafafa masa glass musu ne wannan shirme irin wannan da sai umar ya ce a wai a wannan riwaya ta ajiyar ka muke a dan wannan yace ni dai ban yaba wa mulki ba amma ko kuma kowa saboda haka ba zan koma wani nawa da cikin iyalai na ba in kana khairan faqad asma min dan mulkin nan da muke alkhairi ne to alhamdulillah ya ishe ni ya ishe mu da iyalan gidana wa in yaku sharran idan ko mulkin nan sharri ne da abudan anna fasharun ba'idun anna yace yayi can shakkin sai su damu ya alu umar ne ya sharri ne yayi ne ya iyalan umar bi hasabi al umar an yuhaqqahum minhum rajulun wahidun wa yus'al an amarati ya ya iyalan umar lauyi na responsibility a cikin sun ɗaya kai a cikin da yake game da al'umma annabi ta faɗa yin nan in ma da tambar da za a yi ta kai ta a kai na ne game da wani haƙƙin al'umman masu Allah da na jagoranta amma ni in ɗiba ɗana ya zo ya ɗiba a'a on behalf of my religion أما نسل حتى نفسي وحرمت أهلي إلا وحدة دحينا أريد جسد بكنا فمشنا بحيا لينا وإن يزوت كفافا إذن نسيرا فأخوما فأخوما قلو قلو لا وزرا باب الإسجد ولا أجرا ko kuma ba a lada ne na sa'idu wallahi ne a murna a ce gobe ki gama na tsira su ba na su amma ba a kan wanda zai ba su sa yadda wallah abu farin ciki ne an turka in istakhlaftu a istakhlafa man huwa khairun minni A duka. idan har na ce zan ba ki khalifanci wanda zai khalifanci goran ciki to ai wanda ya fi ku alkhairi ya fi alkhairi abubakar shi ya yi wa in aturki dan na bari ni ban shuka shugabantar da wani ba ban yi nomi wani ba to wanda ya fi ma daraja da mai ne ya yi manzon Allah ya yi kuma haka ba in na yi nominatin wani na zaɓi wani na suna wanda zai jagorance ku ni na zaɓa muku wanda ya fi ya yi haka shi ne abubakar idan kuma nake ba zan yi ba wanda ya fi Algeria ya fi shi manzon Allah kan ba wanda manzon Allah ya nuna yana walan yubayyi Allah bi ko Allah dai ba ka so da addini ba wai fa ta kuma ra'u aka arhuka ta ce ya amir al-mu'min aw ahda ahdan lalle aya amir al-mu'min kan ban mana wani kawai wanda zai mai gurbi kana yace kan kuntu ajma'u kuma da maqalati yace bayan kan maganganun da nayi ra'ayina ya nuna mun lakum an anzura walli rajulan eh ra'ayina ya nuna mun lalle in duba cikin ku in muku mutum ɗaya wanda amurkum huwa aharakum wanda shi ya cancanta sama da ku an kum alal haqq wanda ya jagoranci ku a gaskiya bai sai wa ashara ila qadiyyin sai dina umar ɗin ya nuna ce an muku ali na an muku ali wa rahatsatni ina fata an gane ko sai sai na umar ya ce wai sai wai sai dan sai ubu ka ya dan ya suma sai ya suma ko kuma bacci ne ko kuma ne shi ya tsaye shi kawai a kake ko ko rajulan da kala jannatan kin ga wani mutum ya shiga gona da wanda shi ya dasa gonan ya shuka ta fajala ya kulla ghabbati wa yani'ati sai na gan shi ya yi ban itace nunannun danyun kika yana cikin su eh, fa yadurruhu ilayhi yana tattara su yana su. wa yusayyibu tahtahu yana kake su a karkashin shi alimtu wai sai na san anna Allah amri lalle Allah madaukakin sarki wato shi mai jaji al'amarin sa ne kuma wata wafi kuma sai na gano lalle Umar zai mutu فما mai أن أتحملها حيا وميتا أنا أريد أن شوكبانش نوعي ina raye ko ina mace? هؤلاء الحق أو أن الذين waɗansu لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة wai ga waɗancan mutane da manzo Allah ta sala yake su ɗan aljanna ne wai nan ne Allah yake sa'id bin zaidin eh, sa'id bin zaid bin amr bin nufail ko aya ta kanta minhum ولست مرسله وقت نفسك suka ba zai shigar da wannan ba amma ga mutum shi da aliyu usman ya yi akwai abdurrahman da sa'adun kala rasulullah kaunan manzon Allah akwai abdullahi ibn al-awwam hawari rasulullah wa ibn ammihi akwai al-hasan khairi ibn ubaydillah falyaqtabu minhum rajulan to zai mu sun ɗaya a cikin su fa'iza wannan waliyan don suka shugabantar da wanda suka ya cancanta to fa amsinu mu a kyautata idan ka kafa shi da goya masa baya wa a a'inuhu ku sai ta masa wa in kamana ahadan minkum alladhi falyabdi ilayhi amanatu dan aka ba ku amana sayan to ku shadda amana da sakarar mutum da abdullahi li aliyu sai su da za mu tashi anan za mu tashi a nan. duka a cikin wannan riwayar ne duka ba mu tsara ta ba eh ya warware kuma duka ba mu tsara ta ba ina fata da gane ba mu tsara ta idan har wannan riwaya abi muslim cikin ta cikin din haka ya fada din to kaga ai yayi cewa lallai sai na umar sai ne mutum alikiya saboda ka ba na dalilu ba inda suke ce annabi ba shi aka bawa aka yi kuskure aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma mu fara da kisar yana ah, sai sati mai zuwa amin rabbul alamin sai ba mu samu za mu tsaya a nan ga kan ba za mu tsaya a nan ga kan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala